wata rana hadisi inganta cikin bukari bukhari kitabul anbiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani mutum da aka yi cikin zamanin da yana da wata saniya sai yake lafta mata kaya ta dauka daga gona ta kai masa gida yana loda mata kaya raɗe sai ta ce masa ya kai mai ni ni fa ba halicci ne don daukan kaya ba an halicci ne da noma sahabbai da suke gaban annabi sai suka ce albakara ta takallam ya manzan Allah saniya kuma tana magana manzala sai ce ni yi imani Abubakar ya yi imani Umar ya yi imani ba sa nan amma na ce in na faɗa ma imani me yasa saboda shi su ake sama saman a ko an gani akwai ababen da annabi sallallahu alaihi zai faɗa mana ka ga in ka ce zaka gwara su da tunaninka to zaka na ganin to yade karka ce yade ka ce annabi ya faɗa ya tabbata ya faɗa eh to kawai mun yi biyayya ƙarshen duniya zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata za su yi yawa hatta ya kuna li na ma'atin alƙayyim wahid in za a yi lissafin reshu a gwada sai a ce in za a lissafa duniya mata guda hamsin tukunna za a ce namiji daya kenan sai ka ce a ko ina sai an tara mata hamsin ake samun namiji guda daya a zamanin su annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da tabi'ai zaka lissafa layi kutum ka samu maza guda hamsin gaba ɗaya mata budurwayi kwaya biyu ne ko kwaya uku ba matan su a gaga a lokacin za su na ganin abin ta yaya haka ko yanzu fa <laughs> ka gani yanzu karatun ya zo ko bai zo ba ka karatun ya zo ai kowane ya ka shiga yadda ka gani za ga yawan matan sun fi yawan mazan yawan matan sun fi yawan mazan in aka ce za a yi taron taron baje kolin maza da mata kowa ya ɗabi guda hudu wallahi sai duk mazan garin nan sun kwashe hudu a bar wasu sha bakwai bakwai bakwai ashirin ashirin da ba wanda zai ɗabi su a yanzu kawai kafin ma a ƙara gaba kaga kenan duk abin da annabi sa yake faɗa kai akwai lokacin da zaka na ganin kaman